shugaban hukumar kera ababen hawa jelani aliyu ya ce a cikin shekaru biyu da ya karbi shugabancin hukumar ya samu nasarar shiga yarjejeniya da sanannun kamfanonin kera motoci na duniya har suka shigo cikin kasar inda ya yi karin haske yanzu akwai motoci irin su honda hrv da ake yi a nigeria akwai peugeot pickup akwai innoson a wadda indigenous car company ne a inewi ake yi na nigeria akwai dangote sina trucks suna motoci manyan motoci na ɗaukar kaya akwai aston akwai anamco akwai ford akwai gaskiya kamfanuka da dama waɗanda suke yin motoci a nan cikin ƙasa shugaban ya ce 'yan najeriya za su iya mallakar mota ta hanyar biyar kaso goma kacal cikin kuɗinta sannan mutum na iya cika ragowar kuɗin a cikin shekaru biyar a nan Jela na aliyu ya yi fashin baki akan hanyoyin da za a bi wajen sayan mota Idan mutum na son san irin wannan motocin da ake yi Najeriya za ka sa kashi daya bisa goma na kuɗin motar ka wuce da motar ka biya cikin shekara biyar sannan kuma interest rate in ba zai wuce 8% ba cikin irin abubuwan da muke ne wurin bunƙasa yin motocin da kuma taimaka ma 'yan najeriya su samu damar sayan motocin akwai taimako da hukumar za ta iya yi wajen gyara irin waɗannan motoci ganin cewa kila daban suke da waɗanda ake shigowa da su so muna nan muna koyar da uh, matasan najeriya a ah, yadda ake gyaran irin waɗannan sababbin motocin za su yi amfani da na'urori wa'anda ake amfani da su a kasashen ƙasashen waje idan motar mutum ta lalace in ka kai za a gyara ma ita daidai wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayinsu a game da wannan albishir ɗin. Da farko ga ra'ayin tsohon ɗan majalisar wakilai Umar Faruk Abdullahi Maji Kiran Gwandu. Mu Allah ya shiryantar da mu da cewa za mu iya yin wannan. don ƙasar najeriya ko shi ɗan najeriya allah ya yi shi da basira da sanin abin da za a yi in kin duba ko ƙasashen turai za ki ga ba sa tafiyar da al'amuransu irin wannan na ƙere-ƙere ba tare da ɗan najeriya ba ko harkar kwamfuta ce ko kuma harka shi injinarin ɗin nan da ake ƙera motoci za ki ga 'yan najeriya suna cika kuma suna taimaka ma ƙasashen duniya da suka ci gaba na wajen cimma gurinsu na ƙere-ƙere Allah da yake son Najeriya sai ya yi ta da ma'adanan wayanda za a iya sarrafawa domin a cimma wannan bukata ta ƙirƙiri. Sai ra'ayin Madam Rona alƙyabban tula. Gaske abu murna ne. abin da sanace abin murna yana da kyau a ce mu ma mu 'yan najeriya mu yi abin da ya kamata a zo a gani muna da kayan yi muna da abin da za mu yi amfani da shi amma ban masu amfani da kayan mu sai mu je sai ta kasar waje in ba sa kasar waje ba duk abin da kai duban zani amma ni ina so in jawo hankalin mu mu 'yan mutanen Najeriya Allah ya bamu basira ya bamu ilimi ya bamu karfin da za mu yi wannan abun mu gwada amfani da wannan motocin da aka yi a Najeriya wannan motocin na ba da gaskiya za ta yi amfani a Najeriya domin an an yi shi musamman domin ayoyinmu ayoyinmu daga soja ba ɗaya suke ba amma an muka yi amfani da shi inda aka yi mana namu na Najeriya sannan muka yi tukin da ya kamata gaskiya ni na gani alhamdulillah da Allah ya nuna mana ranar zamu ga wannan ranar kuma na fata ubangiji Allah ya kawo wannan ranar hukumar kera ababen hawa ta ce za ta haɗa hannu da manyan jami'o'in ƙasar irin su jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto da jami'ar Insuka domin ganin an buɗe fannin koyar da kera motoci bincike ya nuna cewa ya zuwa yanzu ana kashe fiye da dalar amurka biliyan takwas kowace shekara wajen shigowa da motoci najeriya daga kasashen waje madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya